ina da haiki akan wannan bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafata masa amma ina so na fito na gaya ma mutane cewa akwai ma'amala tsakaninmu da shi akwai alkawari tsakaninmu da shi na da a ba mu kuɗi dubu ɗari ɗari har nan har canjin nambansa ina da shi idan ka je yana magana za ka ɗauka wani zaki ne wani shege ne ya kai mara kunya tun ba a je ko ina ba jama'a wannan yaron ya zagi marigayi aminu esbono wanda ina zaune mai gida ab kwatan ya kira ni ya ce ya ga bidiyon wani yaro da yake cin mutuncin bawan allah da ya rasu kuma ya samu kyakkyawan shaida in garzaya mu je garin bauchi an fahimci dan bauchi ne mu sa kuma a kama shi kuma kamar yadda kuke gani a nan kamar yadda aka umarce mu mun je kuma mun cika aikin da aka samu alhamdulillah ko a yanzu haka da nake muku bidiyo wannan yaron yana kulla a hannun hukuma sakamakon wannan abu da yawa bawan Allah baya raye ya ci mutuncinsa don wannan abin da ya ci mutuncinsa ne sannan barin gaya muku hakikanin abin da ya faru da bakinsa ya gaya mun ba shin razan mai ba an saka challenge rara ya saka challenge da aka zo ana kiran nambobin wayan wanda suka ci an ce su zo Kano ya tabbatar min da kansa cewa ba a kira sa ba ba a kira sa a waya ba ba wanda ya kira shi ya ce ya zo Kano ya ga dacewan bidiyon shi ya ke tashi ya tafi Kano ya ce an je an gama bada kyaututtuka ana raba kuɗi ya gaba a bashi ba daidai lokacin da amin s bona zai fito da shi da mai shadda su shiga mota wannan yaron ya je ya same shi ya ce darakta na yi talent ya yi kyau kuma ni ba a kira ni ba darakta ya ce nuna mun talent ya ce mai ai wayar shi ba caji darakta ya ce ga wayata isacin ka nuna mun darakta ya ga bidiyon ya ce bidiyon ka ya yi kyau alhamdulillah amma ka yi hakuri abin ne in ka ga bai zo kanka ba to bai zo kanka ba sakamakon mutane da yawa kuma wasu sun yi yafi naka amma za mu yi iya kokarin da za mu yi mu sa a sa ka a cikin wayanda za a ba dubu ɗari ɗari ka ajiye akan numban ka ka bamu mu rubuta in Allah da kafin ma ka koma gida za mu yi ƙoƙarin mu sa a tura maka wannan adalci mai ko ba adalci ba so ya ya taimake sa Allah bai yi darakta an tura wannan kuɗin ba shi ne fa ya fito iya wannan zage-zagen ta ina yake bin sa bashi babu maganan bashi baka bin mutum bashi zuwa ya so ya taimake ka Allah bai nufa ba ka sake yin challenge ɗin Bello Badejo nan ma baka yi nasara ba game is lucky in kai baka ci ba dama baka da nasara ne so ya fito yayi zage-zage bari ku ji da muka sa aka kama shi aka dora shi a bayan hilo sai gaze da bari ku ji abin da yake faɗa yi kuskure ya hakuri amma ka san dai bawan Allah nan duk wanda ya sani zan samu mahaifiyan ma dama ya ce shi ya yafi dan samu mahaifiyansa ma ba ta hakuri tunda ita tana rayu to to ga munan zamu je station kun gani tun ba a je ko ina ba ya fara da dama cin mutuncin mutane a social media ba shi bane ko mu da kuke ga muna kafa hotunan mutane muna magana a kansa muna da hujja ne ta yadda koyaya mutum ya zo mu mun san dalilin da ya sa muka yi amma ba za ka ɗauko hoton mutum baka da hujja kuma baka abin shi a ka fito ka ci mutuncinsa ba mu esbo na mutumin kirki ne mutumin arziki ne kuma mun yarda da shi kuma mu mun san ba macuci ba ne don haka bayan bai raye ba wanda ya isa ya fito ya ci mutuncin aminu esbo na wallahi tallahi ba mu ɗauka mai mataki ba mu yanzu ne za mu mai yakin ba uban da ya isa ya fito ya ci mutuncin shi wallahi ba mu ɗau mataki ba so uh, distinguish ya tura mu ya sa muka yi wannan aiki kuma alhamdulillahi wannan yaro yana hannun hukuma za a mai hukunci daidai da abin da ya yi